Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. You. Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na gwamma an tashi lafiya? Lafiya kalau alheri ya wuri naku. Lafiya limi ya New York. New York alhamdulillah muna nan lafiya kalau. Yawa to na gwamma yau na sake komowa wannan tambaya menene ya dauki eh. hankalinku a amurka da kuma new york a wannan mako <laughs> gaskiya ne wato babban labari dai a nan shi shine um, tuhumar da ake yi wa tsohon shugaban ƙasar amurka um, donald trump na aikata laifi da ake zargin shi da bada wani kudin toshiya ga wata 'yar fina-finan batsa a nan amerika kuma eh, ranar alhamis masu shari'a suka fito da wannan hukuncin na tuhumarsa to wannan batu ya dauke hankali saboda kin san trump Ah, mutum ne mai farin jini kwarai da gaske wurin mutane da dama tun lokacin da aka ce alkalin abunan gundumar manhattan za su tabbatar da hukunci a kansa ne aka fara samun cincirin eh, eh, magoya bayansa suka taru a harabar kotu to ana hakan ashe ba ranar za a ba da wannan hukunci ba kashe gari da kotu ta zauna su kuma masu ra'ayin ah, a dora mai wannan laifin su kuma suka zo suka taru a kotun aka ta dai hayaniya tsakanin masu son shi da waɗanda kuma ba sa ra'ayin shi to lalle an samu wannan abu doko eh, ranar alhamis ma da aka ba da wannan hukunci na tuhumarsa to an samu bangarorin biyu sun fito kowa na hayaniya a tsakiyar birnin manhattan inda ake cewa times square so wannan shi ne babban labari da ya ɗauki hankalin kowa a nan amerika to naga kuma eh, na gwamma naga bayanai na nuni da cewa tun lokacin da aka sanar da tuhumar nan ma sai ya zama wata dama ta samun ƙara samun goyon baya da kuma neman kudaden eh, tallafa ma yakin neman zaben shi ana ta kara ba da gudunmuwa. To za mu ci gaba da eh, sa ido a kan wannan lamari da ya zama na tarihi a hmm. siyasar Amurka baki ɗaya. To bari mu bude wannan babin da mika gaisuwa ta'aziya da ta fito daga hannun Mahmud Salihu kauren Namo da jihar Zamfara. Wanda yake mika gaisuwa ta'aziya ga iyalan Bello dan madami mai yankan farce kauren Namo da wadda Allah ya yi wa rasuwa aka kuma riga aka yi jana'izarsa. sa. To shi dai Malam Bello dan madami ya kasance mai matukar sauraron gidan rediyon nan na murya Amurka na tsawon shekaru masu yawa ko. Hmm. To da fatan Allah ji kanshi da rahama ya baiwa yan uwa da abokan arziki hakurin wannan rashin amin. Amin su mamin to akwai wata gaisuwar ta'aziyya kuma zuwa ga Malam Muhammad Kabiru kenan a garin Argungu Malam Kabiru Tela wanda Allah ya matarsa rasuwa a wasu 'yan kwanaki baya da suka wuce muna miƙa mai ta'aziyya Allah jikanta ya ba iyali haƙuri. To amin sun amin. Kowanne akwai kalar nashi da ra'ayi. Zance na babu shayi. da koyi Bar sun so a san macen ne sada zumunci daga abubakar salisu a rikime fataskum jihar yoban najeriya wanda yake mika gaisuwar sada zumunci ga isa lawal girgir da abba bin baz nguru sai aminu adamu malamaduri da isa ramin ramin hudu hadeja allah ya sa haka yake sai usman shitu mahuta da hamisu alhaji audu da gambo barau fataskum da dauda hudun guru sai abba sa'ad mahuta da abubakar kawu girgir da kuma comrade arma ya'u unguru sai kuma wannan gaisuwa da ta fito daga hannun bala muhammad dambam na kungiyar murya talaka wanda ya ce yana so a miƙa mishi gaisuwar sada zumunci ga musa bol dambam da kadiri mai sai da ice dambam sai ashiru dan hajiya mai shago dambam da alhaji shehu gwani dambam sai alhaji zuberu iyan dambam da, da ahmed aliyu jalam kwamishinan ruwa na jihar bauchi da baba yakubu yayarin yami dambam Allah sa haka yake. Ai har zan ce eh. An da an da so ni ma ta nake baba Yakubu makeri ake so a ce yace baba ya kwana yau wani fulaku an kwana na ce eh. <laughs> na so ce na gwamma lamba ka ta mm, fito mm. a ce ba ita ba ce wani takwaranka ne na kurkusa sai kuma sani umar ciyaman na kungiyar gamayya dambam da alaramma malam muntari unguwar kandahar fataskum sai baba mai bulo dambam ya kuma ce yana miƙa gaisuwa ta musamman ga ma'aikatan sashen hausa da fatar an tashi lafiya to sai wannan gaisuwar sada zumunci ta abar ya huce ta fito daga malam habib mai nasara shugaban kwalejin aikin noma da lafiyar dabbobi a bakura jihar zamfara ya ce yana miƙa gaisuwa da fatan alheri zuwa ga iyalansa kamar wato mamar hafiz da mamar amira da hafiz da kamal da Affan da Fatima Amira da kuma ramland da kuma yayansa. Sai kuma gaisuwa zuwa ga Sani Tela Nasarawa Burkullu da kuma abokinsa da kuma Murtala Chief Tela Nasarawa Burkullu da fatar duk suna cikin ƙoshin lafiya. to sai kuma gaisuwa a bare huce ta fito daga alhaji lukman abba shugaban kamfanin lux spring water a birnin kumasi ya ce yana gaida baba karami abbas da malam lawan abbas da umar abbas sai kuma suleiman tsoho salga da matansa sayyada zina ma'aikacin zuriya fm da kuma hajiya zubaida na gidan bbc sai kuma yar uwarsa hajiya anti kanwan sarkin kantoshi da kuma ma'aikata na lux spring wata baki daya akwai gaisuwar a bar ya kuce ta fito daga musa malam indu kazawai nijar ya ce yana gaida babawo mai aduwa da babaye mai shayi kazawai da ibrahim manzozo kazawai da alhaji ali kazawai sai kuma alhaji ado abdu madu kazawai da kuma mansar abdu tela kazawai da daukacin ma'aikatan voa hausa sai kuma gaisuwa da ta fito daga usman abdu mani butti jihar Jifa a jamhuriyar nijar ya ce assalamu alaikum voa hausa filin bar ya huce da allah ku isa min da sakon gaisuwa kamar haka gaisuwa zuwa ga ibrahim sd kusfa zaria da nazifi ibrahim sakkwato sai abdulkadir aliyu maiga da haruna s fulani kwara da sanusi yayan ummul khairi dan mali da alhaji umar jihar difa da mustapha abdu butti da ramman abdu butti da gabto abdu butti sai kuma sha'aibu usman alish buti da suleiman mai akwai buti da isa gira ruwanka a buti da daukacin ma'aikatan sashen hausa baki daya da fatan kowa ya wayi gari lafiya to amin gano kina biyan the zance waka da kake ji fa ɗanɗano ne ake baku ainihin shirin waƙa ce eh, da za mu buga a shirin kallabi shiri na musamman na matan nan da muka fara mako da ya shige wannan a gobe ne zai za mu gabatar da shiri na bito ita ce kallabi a wannan shiri ta wannan mako mawaƙiya yawwa ita ce kallabin da ta bakonci shirin kallabi kallabin mawaƙiya da ta bakunci shirin kallabi na wannan makon to gobe idan Allah ya nuna mana karfe tara da rabi na yamma a gogon Najeriya za mu gabatar da ƙarin waƙoƙinta da kuma doguwar hirar da aka yi da ita a wannan shirin kamar yadda za ka ji ɗan tsunkulan mm. wannan hira. sunana Rashida. Rashida da yanzu wani ana mana yanke Rashida alfahar mawaka. Ina nan a zandar nake kuma aiki na ina harkar waka. goma na fara waka. Faɗaɗa kika fara waka. To waka ni dai akwai wani da ake ce mishi haske M Muhammadu Kalani sunan shi haske M ake ce mishi kullum ina ganin shi a tele da wata yar uwata yalla ta tana zuwa wurin shi ni ce ina ganin ku a tele kuna zuwa kuna harka waka ni ce a wurin wannan naku nake son in je in gani ni ce abin ni dai yana burge ni ta kai ni haka dai ina zuwa dai ina leƙa ba su sanin ma tahiyata ke da inda Allah dai ce zaka ci abinci <laughs> sai ka yi shi a hankali a hankali wata ya ce ke ba kuwa ba zawa ki waka na ce waka iyawa na ya ce haka nan ma zo a gwada ai da yi yake koyo ki zo ki waka sai na yi wata ya gwada mana wani kiɗi in yi waka sama sai na yi eh mai so na kamar matso ka ga taku na rashida <laughs> <laughs> wanda waka ita ce na fara yi kenan dai da waka soyayya waka soyayya da ita na yi fara har suka so su sa mana rashida ku kamar rashida ta ce to yanzu dai da na koma waka siyasa ya na bar wannan sunan na harka waka wai sunan waka da aka samu na soyayya sai na koma rashida alfaharin waka to kuma daga nan so kuma sai yaya aka yi halki kamar waka To to ban tabi kenan ba kamar yadda muka ce sai a biyo mashirin <laughs> kallabi. Akwai abin saurari kwarai ah, a Sai a biyo mashirin kallabi gobe domin jin cikakkiyar wannan hirar ah, ta wannan ah, mawaƙiya a jamhuriyar Nijar kamar yadda muka sanar a cikin tallace-tallacen mu kowace mm. mace tana iya shigowa wannan shirin idan ana da sha'awar shiga za a iya aiko da sako a sashen Hausa na murya Amurka ko kuma a tuntubi wakilanmu a duk inda suke a fadin duniya duka haka to baba yau eh. <laughs> dama tun da na fito tun da na fito Najeriya nike eh, nike baki ka mana karabar Najeriya ba yauwa <laughs> na ga ba mm. Yusuf Mamman da Nasira da Malika sai na sai na kai karar su wurin wurin na gomma a wannan shirin to <laughs> ai na sha dariya eh. kai na ga santi na ga kasantin alasan alasan bala ai dan kyankyaren nan ba san bala'in eh, kike ya iya santi alasan bala eh. Eh, an kasan wannan inda ake tattara sakamakon zaɓe na shugaban ƙasar nan wani wuri ne da aka killace shi yawwa mm-hmm. ka san dai a najeriya wurare a afirka baki ɗaya dai za ka iya samun in aka ɗan kewaya wurare za ka yi cin karo da wuraren cin abinci ko ko dai masu sayarwa gefen hanya wani abin da za ka to shi wannan ɗakin inda aka yi shi an killace shi tafiya ce miƙaƙa, kafin ka je ka ga wani mai sai da wani abu. Mm, sai ka yi nisa. sai ka yi nisa. Mm. Sabida da haka idan ka shigo komi yin wanda kake ji dole ka haƙura. Wayo Allah na. An dai <laughs> ce zan ce na gwamma zan ce an ce an ce mm. an ba da aikin abinci domin amma dai ni gaskiya ban ga abincin nan da ido na ba don na ji labarin cewa inda ake sai ka yi dogon layi in kai dogon layin zaka iya kaiwa ma. a ce abincin ya kare saboda haka ni ko so ɗaya ban kwatanta ba mm. ba ma kwatanta zuwa ba mm. ba ki da hakurin wannan <laughs> ba ni da ba ni da hakurin in je ya kai eh, ki bi kuma a ce ya kare in koshi da kai kawai <laughs> na'am ba ni da ba ni da gayan tuwon da zan zan shaki kai kanshin miya eh eh ki ci tuwon ki shaki kanshin miya <laughs> ba ni da to kai alasan dan mm. bafulata ne ya danganta shi to wani to da dan tsitsa rabin burodin shi. To burodi shi in zai burodi burodi burodi ne za ka burodi da kwai ko da me? A'a abu dan fulani sai iko Allah. Na ce to ina kosan in da burodi za ka to shi aka tashi ranar farko sai Yusuf Mamman ka san Yusuf Mamman wakilinmu. a eh, tsohon a eh, jamhuriyar Nijar eh, mm. kowane lokaci yana zuwa zaɓe. Yawwa kowane lokaci yana zuwa zaɓen Najeriya kuma idan ya zo mm. mu tare muke inda muke tare muke tare ki muke shiga tare muke yanzu. Yawwa mm. wuri ɗaya muke aiki. Shi Shikenan sai suka shirya da Adamu Nasiru Adamu Ilika ya je ya ɗauko shi. Tunda na gaya maka wurin ba a bari motoci su shiga sai kana da takardar izini saboda haka tunda motoci ba sa yawo shi kuma bakon gari sai suka shirya da Nasiru zai rika dauko su za su rika tafiya tare da Nasiru Nasiru mm. zai dauko shi to da Nasiru <laughs> Nasiru <laughs> Abin da Yusuf Maman ya shirya ya jira Nasiru ya jira Nasiru ya jira Nasiru Nasiru bai fito ba. <laughs> Oh. Sai can na ganin kowa to da ganin kowa ya na ƙasa. Suna tafiya dai kamar kowa an mushi duka. <laughs> na ce kai. Na ce kai. ko kuma maimakon ku so tun da wuri da ya kamata mun yi kaza mun yi kaza mun yi kaza eh. sai <laughs> Nasiru ya ce, eh. Nasiru ya ce, a ah, ai, menene ko menene bai ce hujjar da ya bayar sai ce a tambayi malam eh, eh, <laughs> a tambayi alhaji su a tambayi alhaji su tare suka zo sai su ya ce a a a a <laughs> sai da na gaya maka shi yana ga ya ɗauki lauya A'a, a'a, sai da na gaya maka wannan lokacin da muka tawo mun bakara. nasira da mai Lika da ka ɗauki nauya ya kare ka. Eh, lauya ya ke aiki. ne Ya je kotu ya ce a'a kai ke da laifi. A'a, lauya ya ba da <laughs> a zauna ya bada shi sai na ce mashi na ce mutum malam nasir gobe kuma eh, ba ga lauyan da zaka dauka ka tantance kafin ka dauki lauya sun bala'in ba man sha dariya mun sha oh, dariya mun yau yau yau ne yau ga lauya ga mm. <laughs> <laughs> <laughs> to sai ku wannan labarin na Eh. na wani tsoho da ya je eh, birni da ya je birni tun da dai tsofaffi a ƙauye ko ina za ka tsaya kai fitsari da ya je birnin nan sai aka sai ya ga wani ɗaki an nuna an rubuta ba haya. To. To ya ga ɗaki an rubuta ba haya ya tambaya abin nan a ci aka ce a'a ai wurin zagawa ne. Eh. ya ce abu da ya ce wurin zagawa ne don da ya ce wurin ya je wurin zagawa bai san cewa ashe wurin ba hayan nan ma ɗakin kuɗi ake biya ba. Iko Allah. Shi na shi da tsoho ya tafi ban ɗaki ya je ya fitsari. Ya fitsari kawai yana fitowa sai ga wani a bakin a zaune a eh. ya wuce mutumin ma a bakin zaune a wurin. Shi bai san cewa wai wannan wanda yake zaunen nan Eh, zaman karban kuɗi yake ba hmm. eh ashe karban kuɗi yake kafin ka shiga eh ya shiga ya kyale baba ya je baba ya je ya fitsari ya fito da ya fito sai ya ce ma baban eh baba baka ba da kuɗi kuɗi ba ya ce kuɗin da ya ce ya ce fitsari da na shiga da ya ce ai baka ba da kuɗin fitsarin ba <laughs> <laughs> baba tsoho ya dubi yaro ya kalli daki ya dubi yaro ya kalli daki tunda ya dan iya eh, karatu eh. ya ga an rubuta ba haya hmm. ga kuma wannan yana tambayan shi kuɗi eh, ya ba da kuɗi ya tambayi yaro ya ce yaro ka iya karatu yaro ya ce mishi ya iya karatu ne aka rubuta ne a wannan wurin ya ce ya ga. abu ne ya ce ba haya aka rubuta sai ce eh. to wanda kudi yake tambayan shi ya biya na <laughs> kutsarin ma biya ake eh. <laughs> sai yaro ya ce mashi wai biya ake ya ce nawa nawa ya ce wai naira biyar <laughs> naira biyar ake biya to sai yaro ya ce mishi to ai ba ma fitsari yayi ba har da abin da ya fi fitsari nawa eh. kenan zai biya Ya yi babban kenan ya yi babban kenan eh. amma ainihin abin da ya kai shi fitsari ne to tsofo ya riga ya yi amfani da wurin ba haya kuma an riga an rubuta ba haya in kai ne yaro ya za da tsoho inda dai shi tsoho shi ma in aka ce an kun riga kun rubuta a wurin ba haya eh. kuma me yasa kuke karɓar kuɗin haya da tsohuwa da yaro da eh, kisan ka mutumin da gaskiya za ka sha mamaki shi sa ni ne ya fi ba ma tsoho kawai amma ai shi tsoho ya gama abin da zai yi a to ba ba ba da maka tara mishi yan kallo ai da eh. inda da ni ya kira ni lauya ma sai in ce to in ma ka san cewa biya ake ai ka gani na wuce me yasa baka baka ce kawo kuɗi ba sai da na eh. fito eh mhm. ce ba ni na je na leka wurin ne eh, daga yadda wuri ko kuma ce fitsarin na fasa a mayar min a mayar shi da ya fasa fitsarin eh <laughs> na gama na gaba na eh. majini daga mana hannu sabili da haka tilas mu ja burki nan yanzu a madadin Baba ya kuma makeri. Alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri.